malam ce fasulun a samanu kudi kudi ne shi shine ɗayan abubuwan da ake canji kudi shine ɗayan abubuwan da ake canji na ai abin nan na abubuwan da ake canzawa guda biyu ai za ka ba bada baka littafi kaga abubuwa guda biyu ne ko da kudi da littafi fa na fayul garari to sharaɗi ne kuɗi ya zama ba ruɗi ba in za a sai wani abu bai yiwuwa in ce maka ka ce min shuaibu nawa ne wani littafin ce maka naira dubu ɗaya sai ka ce a kai dai zan siya da da riban da na samu yau tun muka samu riban dubu da yau ba dole ne fiti dubu ɗaya to ba a yadda ba garar kenan zai yi kuma ka ci dubu goma yi ba kasuwanci ba ne ai kasuwanci sirri ne sai ka siya abu dubu dai ka sai da dubu dari ma to ba yadda da garar ba wal jahalata anhu ko kuma a jahilci saman kuɗi ba san nawa ba ne nawa ne wannan dubu daya a kai dai zan saya da kuɗin da ke na to nawa ne a zan dai duba na fito da abin na fito da shi aljuna ka sayar ma a haka to in ko dauko goma fa yi na naka dama rigima goma ma na gyada ne za ka sai gyada ne an jima a ba yadda jihala ba jihala kuɗi a kan kuɗin yawa duk abin da yake garari ne zai iya za a samu shubuha a kuɗin da za a sai abu a kore shi kasan da yake mai askari ne yana dan taba usulubin risa'a a muktasar ne yace kal akhiri kamar dayan ma waye dayan abun sayarwa abun sayarwa yanda kudi aka sharɗanta a san shi aka kore garar da jahala to shi ma dayan haka tunda ai shi kasuwanci abu biyu ke tasowa ka bada a baka to an ce abinda zaka bada a san shi to abinda za a baka kai ma kai ma ka san shi wato idan kana karanta kai zurfi a kasuwanci a cikin musulunci sai ga ma'aikatan banki yadda zuke da ake cewa sana da tsaurin nan kamar ba fere da kowa ba dole ne kuɗi haka ake mashi ba wani magana wai na san ka ka san ni duk ba shi kuɗi ba haka ake huɗa da shi ba ba maganan ka san ni na san ka can za ka da wallahi tallahi inda ma wallahi tallahi ne da daɗi ka je kawai ka mutu da haƙoƙin mutane kai da ba wani zama za ka yi a duniya ba ko cikin mako wani zai dauna ne sai mai zuwa gila ma ni ba na nan ko kai ba ka nan muna ka bagi a wayal zamu bi itilaki shi to wannan hidin damirin ba yana komawa da ba ne, bane saboda a mazkuri wato wato tashbihi ba asali ne. zamiri yakan koma ga garabul abin nan mazkuri ne to banda wannan saboda a garabul mazkuri din ba suna bane bayyananne wa yalzamu bi itlaqihi wannan hi ya udi ila samani duk da abun kuɗi shine yazo na karki to ana koma dai zuwa ga samani abin da yake lazimi bi itlaqihin aka wawantar aka bar shi too often aka bai shi aka wawantar da shi wato aka bar shi a sake na gadul baladi to abinda za a biya kaya da shi kudin wannan garin wato idan mutum ya ce na sai wannan motan dubu ɗari a ina ya sai motan a tsakiyar najeriya a nan zariya to ana nufin naira ne bai ce naira dubu ɗari ba kudi dubu ɗari ai akwai dala akwai riyal akwai kaza akwai fan akwai kaza to amma sai ce na siya dubu ɗari to itlaki ke na ya wawantar shi shari'a ba haka kisan kasuwanci ba filla filla naira dubu ɗari yadda yana da sun ce 100 naira only balarabe ce maka sha milan da haka sai ya ɓoye naira amma ya faɗi adadi to ya wawantar kenan to na ƙadil baladi eh? eh eh ba ƙaidi a buɗe ba eh shi ne wayar zama bi idlaƙihi lazim ne in ya wawantar ya bar abin a sake. to na ƙadil baladi kudin garin zai biya wannan mota ko wani abin da ya saya fa'in salafa falgalibu in sun samu saɓani mai sayarwa ya ce nera ne sai ce awa dala ne kai ko magana dala ake yi a yana za samu ikhtilafi ai akwai inda za ka je ka iske kuɗi ba guda ɗaya ake amfani da shi ba in ba ka yawo ne kila an fi ka a zariya kai buramuri a zariya sai kan jirage gajen kana aiki a zariya kawo da ya zariya an zariya ka duniya baka san ko ina ba ɗora wuri a kudu nusu ka taɓa ruwa jihan kuma baka san ko ina ba to kaga wannan shi ba a maganar shi a cikin lissafi wannan wannan inda an samu wata matsala ko wani abin na ko shawara da wannan ba a cika yi sosai ba don bai san inda za shi ba shi karan shi yanzu ka gangara ka je iyakokin Najeriya sai ka iske cikin Najeriya ne amma ba kuɗi da ake kashewa ba kaga kiri iri ga sauran kudade kudi iri kaza iri kaza ana fiya cikin kwanciyar hankali babu wani matsala ana kirga kudade daban-daban wannan kaga dala yake kirga wannan kaga riyal yake kirga wannan kaga pound yake kirga wannan kaga kaza yake kirga kuma kasuwa daya kuma gashi a Najeriya ce saboda mai boda ce to shine to sai aka zo aka ce wannan motar nawa sai ce ya siya dubu dari ko miliyan biyu bai ce naira ba bai ce fan ba sai suka samu saɓani sai mai sayarwan ya ce a aifan muka yi magana sai wani ce a naira nake magana naira miliyan dai nake magana ce a a miliyan dai kake nufi to ai kaga an samu matsala to a nan wurin falgalibi sai a kalli wannan kasuwan wani kuɗi ya fi yawa tabbas ƙila kasuwan fan ɗinki ya fi yawa amma dai ana ciniki da naira ana ciniki da dala amma ƙila da za ka ƙirga shaguna bakwai ko takwas ko goma to bai wuce biyu ne ko uku aka yi amfani da wannan kuɗin to fal galibi a nan wurin galibi za a biya ba wani maganin ya bai ce kaza ƙila wurin naira ake amfani sai ce a fan ne ko dala ne a ce ba zai yiwu ba sai kirga mai kuɗin shi ba shi fa'in lam yakun lazimahu ta'inuhu in ku ya zama ƙarfin cinikin da ake yi a kasuwan wani ya ce ma ga kuɗin da ya fi ƙarfi a kasuwan ɓata lokaci ne zai wuya ya tantancewa to nan wani lazim ne ba maganan in ya ce ya siya eh, miliyan ɗaya dole faɗa naira ne ko fan ko dala tunda wurin kuɗaɗen da suke amfani da shi iri ƙarfin cinikin kusan iri ɗaya ne bodan ta kai boda kasuwancin ya kai kasuwanci kuma haɗewan ya kai haɗewa da kudin wannan kasan da kudin wannan kasan da kudin wannan kasan cakuɗe ɗaya nan ya kai kai wata kasuwa sai ka samu kudin kasa uku hudu duk ana aiki da su to nan wurin lazima huta a yi nuhu nan fa wajibi ne bayyana fa'in ikhtalafa fi jinsihi har yau dai zamirin nan da suke gani ya koma a saman idan suka fi saɓani akan jinsin wannan kuɗi kuma ga kuɗin ya zama ƙarfinsu duk iri ɗaya wannan ya ce fan ne wannan ya ce naira ne ga kasuwan ƙarfin cinikin nasu duk iri ɗaya ne kuma ba ya ta ne ba to ta halafa wata fasafa fa rantsi a raba kasuwancin mai rantsi a fasa kuma cinikin in an je kotu wannan ce, wallahi tallahi miliyan ɗaya na saya amma naira wannan ce, wallahi tallahi miliyan ɗaya na sai da mishi amma dala yau bambanci tsakanin naira da dala bambancin wasa ne ya ce to sai a rantsa sai a fasa da sun gama rantsa sai a yaya sai a ce an fasa kasuwanci wa ayyuhuma nakala lazimahu a akaru duk wanda ya janye a cikin su duk wanda ya janye da aka ce to a rantsa kai ka rantsa miliyan ɗaya nan naira ne ake nufi kai ka rantsa miliyan ɗaya nan dala ake nufi sai dai cewa ni dai wallahi tallahi ba ni ba wani rantsan wanda zan yi to lazima kuma da ahul asaru maganan da ɗayan ya yi ita ce gaskiya dai ta za a yi au fi yi kazalika to ba jinsin kuɗi ba kadar adadin kuɗin shi ma an samu kabanin haka za a yi ya ce miliyan ɗaya na saya naira miliyan ɗaya ya saya ya ce a'a naira miliyan ɗaya da rabi ka saya ba su sabani akan naira ba ba su sabani akan jinsi ba akan naira ba a'a yawan kuɗin suka samu matsala wannan keke ko wannan mashin ko wannan mota miliyan ɗaya na saida ma ya ce a'a ni dubu ɗari takwas na saya kadar ake sabani to shi ma haka za su irin wancan ta halafa wata fasaka sai su rantse mai kudi a maida mai kudin shi mai kaya a bashi kayan shi kowa an sallame shi a fasa kasuwanci shi ma idan ɗaya ya kiran tsuwa to lazima humar da ahu lakaru amma a nan tun da ƙadar ne yawan kudin ne malam ya fitul mabi'u biyadil mushtari fai kubalu qawluhu ma yamini mutaka kayan nan idan ya zama kila da yazo ya bashi kayan ya bashi wani bangare na kudi ne ya zo karban ciko ne sai aka samu matsala ya zo karban ciko yace soran cikin kudi na ya yace a soran cikin kudin ka 30 to ba nan suka samu sabani ba to yanzu sai a duba kayan na nan in kayan na nan to a dawo a yi rantsuwa an ganyen rantsuwa ko ya ba shi kayan shi ma ba shi kudin shi abinda ya fara ba shi to sai ya zama kayan ya sayar ko da ya zo kayan ya riga ma ya sayar ya zo karɓar cikin kuɗi ne sai ya ce sauran cikin kuɗinka dubu talafi ya ce sauran kuɗi na dubu hamsin to nan idan aka je kotu bai sai da kaya bai da magana wanda ya sai kaya shi alkali zai rantsar ya ce wallahi tallahi billahi lalzi la illawa tsoron huwa cikon kudin shi dubu talatin sai a ce dubu sha shi shi sai dai Allah ya sa ba a saurari shi ba wani abin da za a saurare to kuma ba ba kayan da kayan na nan ba abin da ya shafi kaya kayan na nan to da duka sai turansu ya damu da kayan shi kudin shi ma da aka ba shi sai da shi to kaya an riga an sayar to da haka a nan wurin shi nan sai rantsi wa innaka kala tarada idan kuma da aka je kotun aka ce mushtari mai sai da kaya ina za kuka yi sabani ka ce dubu talatin ya ce dubu hamsin ne eh to za ka rantsa ya a ba zan rantsa ba ni ba zan rantsa ba gaskiya na fada an yan sanar da gaskiya a kasuwan nan ya to kai cikon kudin ka kaci duwan ne kai ranzu yace abu zan ranzu ba ya Allah ya sani kuma kowa ya gani ha to nan wurin fa to dole a nemo kayan shi mai sai da kayan nan dole ne mun shi kayan shi tara da kowa a maida mai nan shi saboda sun kiran tsewa ba a samu wanda ya rantse ba ci wanda aka so ya rantse maganar ta kare ba za a saurari tsaye ba shine mai sai da kaya tunda kayan ya riga ya da, to yanzu fa za a yi na yara sai ya biya ya biya shi kayan shi ba fa kuɗi ba kayan shi abinda ya sai da mai misali mashin ne jincen to ya nemo ta shi kuma ya nemo kuɗin da ya bashi ya bashi abin shi to idan kayan yana da wuyan samu fa a tattauna a kan shi wakila wasu ka ce yanzu mu badda ahul ba'i'u wasu suka ce a kada ai wata wahala tunda an ce mai sayarwan ya rantsa ya ki shi ma eh, mai saye ya riga sai da kayan ya rantsa ya ki shi ma wannan ya ki to yanzu ba a dawo mu da kowa kayan shi ba shi wanda ya sai da kayan nawa ne ya ce cikon kudin shi dubu hamsin ne to wanda ya sai da kayan ya biya shi kudin shi kawai ɗaya daga cikin akwalu kenan wa in ikhtalafa fi sifatil aqdi to idan kuma masu kullu ciniki suka samu saɓani, a siffan irin cinikin da suka yi din ciniki siffa kala-kala ne bari malam ya kawo mana wasu kofin amma ai kalolin ciniki ai suna da yawa fa fil khiyari qawlu munkirihi idan cinikin na zaɓi ne don tuffa ne na ciniki domin ai ya halarta a kasuwanci ka ce min nawa wannan littafin sai ce maka dubu daya in ka ce dubu in na ce dubu daya sai ka ce to na saya dubu daya amma fa da sharadi zan je in nuna ma yan uwana na saya in sun ce yayi kuma muna da bukatun shi sun amince to ciniki ba za ka ganda ba da kaji shuru na saya in suka ce bai yi ba ko ba a bukatun shi in dawo da shi kaga albai ubil khiyari kenan ya halatta a kasuwanci sai a ɗibi adadin kwanukan da zai isa asalin shari'a tana bada kwana uku ne amma zai yiwu dalili ya sa ba kwana uku za a bada ba misali kila ka sai kayan kana wani gari ne kila ma abun hawan da za ka ɗauka kafin ka je garinku sai ban kwana uku za a samu to kaga wannan khiyarin na kwana uku ba zai yi ba dole a ƙara khiyarin adadin sai adadin da zai ishe ka kaje ka nuna musu ka dawo da shi idan ka je ka nuna musu kila wurin dawowan kuma kila jirgin ruwa ne ko jirgin sama ne kila sati sati ma ake samu ko ta lura dai ko kuma rayuwa na fitina ma an ma rufe hanya tukun yanzu ba a ma buɗe hanya ba sai nan da kwana kaza za a buɗe hanya to gashi ka riga ka sai kaya bil khiyari to da ya dauki wannan kaya ya tafi ya dawo sai ga sha dawo da kaya sai suka samu sabani sai mai sai da kaya ya ce ba mun kulle cinikinmu ne a kan zaɓi ba ka saya ne kawai na siyar ma akwai cinikin ka saya na saya baka samu shi sharadi ba wannan littafi yi man nawa ne dubu ɗaya sai ka lalimin dubu ɗaya na ka bani sai bayan ka tafi sai wani ce kash ya kai ka sayi wannan littafin ai ba wannan kamfanin ya kama ka saya ba wannan bugun ba ne wannan bugun na da matsala ko kuma kash wani ai ɗari hudu ake sai da shi tun da wani lokaci kakan sa khiyari ne don baka san kaya bakar a buga ma kowane kaya akwai masu ilimin shi in ba masu ilimin shi ka samu ba kai sai ka zo da dogon riga shi kenan sai abu ya zama ne to sai ka je sai aka ce anan ta aiwa shine mai kyan ba mai kyan kaza da kaza da kaza da kaza ne to ai shi ma wannan mai kyau ne iyaka bambancin kamfani ne yanzu ba mana sai littafi ba ka kamfani kaza sun fi rubutu dara dara wani ta rubutu su shirshi wani kamfanin da ta'alikatu wani da sharhi wani da kaza wasu da wasu amfani da ce ainihin kamfani kaza ya fi amfani in ba khiyari aka sa ba da maka da shi sai dai ka ɗauko wancan kalan ka zo ka saya ko kuma aka zabga ma kuɗi in ba kuɗin ya kai adadin da za a dawo da shi mana ko kuɗin magudin da in ya kai ko da cinikin an kulla shi a haka za a dawo da shi to sai ce a'a cinikin da muka yi ba khiyari bane ba zabi ka saya ne sai ce a da zabi to anan wurin in aka je kotu wa yake da magana qawlu munkirihi anan wurin za a yi amfani ne da zancen wanda ya ce ba zabi bane amma ya rantsa shine fa fil khiyari qawlu munkirihi wanda ke musun khiyarin wanda ke musun khiyarin wanda wato kenan wanda ya cinikin sahihi ne kenan shi zai rantsi wa fi sihhati qawlu mudda'iha in suka yi sabani a siffan kasuwanci sai bayan an kulla kasuwanci sai ɗaya dawo ya ce ai wannan kasuwancin ɓatacce ne akwai kasuwancin da yake ɓatacce yau ba juma'a ba wanda suka sai kaya ana hudu ba kasuwancin yana nan ko baya nan baya na ya lalace sai suka samu sabani ya ce ga kayan ka na dawo maka da shi ya ce saboda mai ce saboda mun samu matsala lokacin da muka kulla kasuwancin lokacin shari'a ba sai da aka yi kasuwancin ba shi ne sai hati shin kasuwancin ingantacce ne ko ba ingantacce ne ba ƙaunin muddari ha to wanda ya da'awan ingancin wanda ya wanda ya da'awan inganci to shi za a anci maganar shi kuma malami ne da rantsuwa wannan yace kasuwancin batacce ne wannan yace a ah, kasuwanci ne mai kyau to wanda yace batacce ne ba za ba za saurare shi ba wanda yace ingantacce ne ya rantsi in ya rantsi ingantacce ne shikenan wa fi ta'jili yurjawa ila urfil mabiki. in kuma suka samu saɓani yana ba na kuɗi na ce a ai mun yi da kai ba yanzu ba kuɗi ba kaya kaya sai gama alƙali kai ya kai a ah, ya sai kaya ne ya hana ni kuɗi ya ce a ba shi muka yi ya ce a kuɗi hannu muka yi a a to yurjau ila urfin mabi'i sai a kalli abin sayarwa a al'adance ya ake hudda da shi a al'adance wannan kayan ya ake hudda da shi yanzu galibi misali siyan fili ko siyan gida akan siya a biya kuɗi hannu amma galiban akan siya waɗannan abubuwan ne a jiya tattali al'adun ta ana haka ko mafi yawa za su iske siyan gida ko siyan fili sai an koma an yi tattali sai dai a rubuta riga da je ne a farko da karke ka gani cika kaza yanzu ga kaza saura kaza kaga a urfi ya nuna cewa ana yawan samun ta'ajili jinkiri a irin wannan kasuwancin sai a duba abin da aka siya sai a ce ai gida ne ai fili ne ta ce ai eh, a to a nan wurin al'adance akan sai irin waɗannan abubuwan sai an je an tara kuɗin amma yanzu ka kira mai gyaɗa ko mai kosai al'adance an saba sayan kosai ko gyaɗa a ce sai nan gaba za a biya ba ba a ci ba shi bane ana ci amma al'adance an saba ganin ka kira mai gyaɗa ko wasu ƙananan kasuwanci irin waɗannan ko ka je siyan yaji shago a yanka maka yaji A al'adance ba a saba ganin tajiri ake bikin kayan magana ka yadi nawa nake sai yadi hudu mai sayarwa ya sakankance a zuci shi in bai ji ma ka faɗi bashi ba kawai ya san kuɗi hannu ne kila wanda za su a yanka musu yadin a shagon so biyar da kira a samu ɗaya wanda ya zo karɓa ne bashi to in a al'adance wannan kayan an saba ana siye ne a bada kuɗi to sai a ce a ah, kai wannan babu bashi sai ba in kuma al'adance an saba irin wannan kayan ana tanajin kuɗi ne ya danganta zuwa ga ƙasa zuwa ƙasa kowane gari in ka je harkan kasuwanci su daban kamar yadda nan Najeriya misali in ka je siyan abinci sai a ce ka sai tuwo sai a sa maka miya wata kasa in ka je sai a ce ka sai miya tuwo ka je ka dibe da kake so in shinkafa ce ma ka sai miya shinkafan ga ta can adabe ka je ka dibe ne zai ishe ka ba su sai da shi su miya suke sai da saboda nan nama aiki nan hidima aiki ko da ka nan suke rikewa wancan ko mu kuma yau ka je wurin tuwo ko sai ka sai tuwo ko miya sai ka je ka diba inda nama ne sai mai naman ta rike zauna kan kwanan naman da ba ta ba da shi ba wannan Allah ya taimake mu an gane ko wala yajuzul bai'u ila ajalin majhulin ba a ciniki zuwa ga ajalin da ba sani ba sai na samu a ba ruwan kwa da sai ka samu kuma wannan mafi yawan mu muna cikin wannan lalura mutum ya karbi kayan mutane wai sai ya samu ai ba haka rana ake sawa sai ka samu ba kasuwanci musulunci ba ne riba ne kai wannan zaji zaji ya ci haramu hmm. ai bai ba bai isa ba ba a sai da kaya ne ba mai ajali ba provision za ce sai an samu a ba a cewa sai an samu sai dai a sa rana in ranar ta yi baka samu baka baka samu kadin yi yawo kenan yawa ba cewa sai an samu dole ne a sa rana a sa lokaci ba sai da kaya haka nan wai ka karɓi kayan mutum nan wai sai na samu wani abu daban mamaki wai mutum ya karɓi kayan mutane wai sai ya samu to yaushe a'a ka san abin daga Allah ne yanzu mun samu matsala albashi watan mu hudu ba albashi yanzu kaza za ba magana sai an samu sai dai ka sa rana ku yi tufakin rana in ranar ta kai ta karawa har zuwa ran da Allah ya baka in ya gaji ya ce bai daba walfasidu layin kulu almilka abin nan kasuwanci ɓatacce baya warware mulki wato mutum ya sai da kaya misali ana hudu ba to wannan kaga kasuwanci ne ɓatacce har yanzu mai kayan kayan shi layin kulun milka fa in fata biya al-mushtari zamin al-misliya bi misli idan aka yi ciniki batacce wanda aka yi cinikin haije ya ɓatar da kayan shi kuma ya sayar to zamin al-misliya bi mislihi sai a biya kwatanci da kwatanci wal muqawwim bi qimatihi a biya kima da kima wala yalzumu raddu gallatihi amma kuma ba a dawo da riba ba a dawo da riba ka zo kun yi kasuwanci batacce ana hudu ba nawa wannan littafin na ce muka dubu ɗaya sai ka saya sai daga baya na gane cewa ashe ba sayan sai da kaya ana hudu ba na ce kai ashe abin da ya riga ashe kasuwancin na namun kwatacce ne na ce kash yi eh lalle ko kwatacce ne ba a yi saɓani ba ba wannan bai ce ingantacce ba to ina kayan yankin baka kudin kai ce a na riga na sayar to ya bashi kudin shi nawa ne ya sai da mai ba dubu ɗaya ba ya shi dubu ɗaya shi ƙila shi dubu ɗaya ɗari biyar ya sayar ɗari biyar ɗin shi sai ya sai wara shi magana ta ƙari an gano wannan ko sai mu tsaya nan wani karatun sai mun dan maimaita wani bangare daga cikin shi da ya so ya kure mana lokacin Muna mun mu karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi ba mu yi kwaji shi ne mu duk Allah ya yafi mana muna godiya ga mahalicci ga wannan da wannan ruwa da muka samu ya Allah ka shayar da mu ruwa na ni'ima ka kare mu daga fari da yunwa kare mu daga fari da yunwa amfanin gona ya Allah ka kare mana wannan amfanin gona ya Allah duk wanda ya sanya ya bunne wani alheri a cikin kasa ya Allah ka sanya ya kwashi alheri ninkin ba ninki yunwa kuwa a wannan kasa da kasashen musulmi da duk duniya ma ya Allah ka raba mu da yunwa fatara da yunwa da talauci Allah ka kare mu muna da bukatu ɗaya ku a wurin ka ya Allah Allah ka biya mana bukatunmu a liman sai mana addu'a sallallahu